muna ƙare mu Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar muka sake haduwa yau watan musulunci yana goma ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 ya yi daidai da yau muna 29 ga watan ɗaya watan januwari miladiyar shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wani jagoranci a cikin wannan karatu wanda alhamdulillahi yau za mu yi ƙoƙari mu samu wata matsaya mu tsaya cikin karatun nan da kusantuwar ramadan insha Allah ta'ala za mu samu inda muka tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna jagora inda ma ba su manta ba muna cikin babu sifatis sala babin sifar sallah karatun da muka yi baya kwana wato hadisi mai lamba ɗari uku da ɗaya wanda suna magana game da bismillahir rahmanir rahim cikin sallah an ruwaito annabi na karanta bismillahir rahmanir rahim kuma an ruwaito cewa ba ajin ya ce bismillahir rahmanir rahim sai dai karanta a tsirce saboda haka shi yasa malamai suka yi jam'u bainar dalilai ne haɗewa tsakanin dalilai guda biyu an ce ana karanta bismillahir rahman saboda bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin sosu fatiha wasu ka ce a ba a ji annabi na karanta ta ba sai aka ji ai a sace na karantawa to gudun kauce ma duk wata matsala idan mutum zai karatun fatiha cikin sallah ya fara da bismillahir rahmanir rahim a kace idan ka ji imam sudais abin da eh, hafizahullah zaka ji ya fara bismillah a tafi sannan ya ci karatun fatiha haka idan mutum ya haka ya shiga cikin wani sabani bismillah dai an yi ta ko kaga an yi ta sabani wani suka ce ba bismillah ɗaya daga cikin ayoyin fatiha kuma tabbas haka ne to kaga kenan yana da kyau mutum don ya inganta fallatai sai ya yi abinda zai kawo fallatai kamala Allah ya taimake mu yace wa annu aimin hadisi mai lamba 302 shafi na Ya ce, wa annu aimin al-mujmir qala an karɓo daga nu'aym al-mujmir qala yace sallaitu wara abi hurairah radiyallahu anhu nayi sallah bayan sahabin manzon Allah Abu Abu Allah ya kara masa yadda fa rahim sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim thumma qara bi ummil qur'an sanda ya karanta fatiha hatta idza balaga wala dhallin sai da ya kai wala dalil qala amin sai ce amin wa yaqulu yana fada kullama sajada lokacin ne sujuda wa idza qama haka ma idan ya miƙe yana fada mil sujuda daga zama sai ce Allahu akbar thumma yaqulu sannan yana cewa idan salama idan ya sallame wallazi nafsi shi. na rantse da wanda raina yake ga hannunsa inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah lalle ni ina kamanta muku sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da kun ka ga nayi inji Abu Hurairah ce wallahi sai da ya rantsi da Allah kenan bismillah da kuka ji karanta yace ya ji manzon Allah ya karanta ta shi jama'a sahabi in ya faɗi haka ana yadda ko ba a yadda kaga ana yadda tunda dai kuma ba ko su guda ba so bi in yi musalla ya gama sai ce ina kamanta muku sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga sun da ya karanta bismillahir rahmanir rahim to kaga ana fara insha Allah bismillah tana ciki saboda ka Abu Huraira yana da daga cikin sahabban da suna suna sa ido kware da taka tsantsan da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hadisan da ya ruwaito sun fi dubu biyar waɗanda ya jiyo daga bakin manzan Allah sassallam kuma duka daɗewa ce da musulunta ta yi da rasuwan manzan Allah ba a ɗauki lokaci da yawa ba to amma shi lokacin da ya musulunta faɗa kuji ƙasar ya yi don shi na nan wajen manzan Allah har da aure bai ba duk inda manzan Allah ke suna tare manzo Allah shi giba gida ɗaya ka sai ya bashi masallaci shi ko gida bai da masallaci a gida ne yace wata rana yunwa na kasai tsakanin Aisha da numbarin manzo Allah nan yunwa haka sai wurin bai iya tashi yace in mutane suka bi su da malam bai da hankali ga ya kwance ƙasa sai manzo Allah ya to ya gano cewa wanga ba Allah yunwa na hikari sai a tai a bai abinci to bai da gida bai da kowa nan na hikimar masallaci duk inda annabi ke suna wurin kuma bugu da ƙari ya samu albarka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi an ce wata rana ya sula ina samun matsalar rashin harda sai annabi su kawo mayacin ka fiɗa. manzon Allah sallallahu alaihi ya mai addu'a da ya ɗauka ya yafa tun daga nan duk abin da ya ji ga annabi mance shi an taɓa gwada shi wata rana an ka ce ana son ya hudu hadisai ɗari da ya jiya ga manzan Allah sassallu ya dinga hudun su ɗaya bayan ɗaya sai da hudu hadisi ɗari ashe shi wannan nan bayan ɗaki hina rekodi hina rubutu hadisan da ya hudu sai da shekara ta kewayo sai aka ce da Allah hadisan nan da ka faɗa mana baran muka son kamar mai samuna wallahi abu hairar yadda kasan ya jero su ba haka ya jero su ko ku bana daidai wa daida don su gwada har da ta ƙarfin har da waga gam sai abu lafi an hafi hafizu sahaba ce duk sahaba an da kakaɗe kakaɗe kowa babu wanda ke shi hadisi babu sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi an al-muqtari khayru mudar abu hurairah tasa'adun kaga shi an ka fara kawo mutum bakwai na daga cikin sahabbai sun yi kowa hadisi sama ga dubu to saboda ka abu hurar shi a farko shi babu bakwai babu kowar da kusa da to saboda ka shi yace manzon Allah haka yake sallah da karanta bismillahir rahmanir rahim in ya kai ga al-maghdubi alaihim waladdallin sai ce amin to san da ya rukuyin san da ya sujada sai ce Allahu akbar in ya taso ya ce Allahu akbar Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace. ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idza qara'atumul fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim idan ku karanta suratul fatiha ko idan za ku karanta suratul fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa inna ha ihda ayatiha domin ɗaya daga cikin ayyunta ne domin bismillahir rahmanir rahim ɗaya daga cikin ayyun suratul fatiha ne sannan juz'u aya ne a cikin suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda haka bismillah ɗaya daga cikin ayyun suratul fatiha rahu dara qutni wa sawwaba waqf wa anhu qala an karbo daga shi Abu Hurairah yace kana rasulullah ma idza farga min qira'ati ummi alquran rafa'a sautahu wa qala amin manzo Allah ya kasance idan ya kare karatun suratul Fatiha zai daga sautin sai ce amin kenan ba mun mu ka cewa amin hada liman yana cewa amin don wasu doka cewa liman ina ka cewa mamu ina ka cewa amin duk da yake littafinmu na fiƙi wasu masu rubuta hakan fa'iza ƙala wala dalilin faƙulu amin idan liman ya ce wala dalilin sai ku ce amin to hada ma mun hina cewa saboda ita wannan amin addu'a ce shi mana istajib ya aminu ya aminu ya Allah kin istajib ka ansa addu'o'in da mun kai mun yi addu'o'i can ba cikin sun fatiha ihdinas al mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأتي amin. كما حديث يا تبت cewa Yahudawa suna bakin ciki da mu saboda amin inda anka ba mu amin din ga da anka ba mu su ba ba su ita ba to suna bakin ciki da mu saboda an ba mu amin din nan to saboda ba a son ko liman kuma mu a ce wala dalin ba a ce amin ba sauraka annabi da kai ne yana karanta amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wali abi dawud wa tirmidhi min hadisi wa'il ibn hujr nahwu shi ma imamu abu dawud ya fitar da hadisi daga hadisin wa'il ibn hujr shi ne kusan kucin wannan wanda annabi sallallahu kuma in ya kara karatun suratul fatiha ina cewa amin wa an abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu an karɓo daga hadisin abdullahi bin abi aufa Allah ya ƙara masa yadda shi ne sahabin da ya ce mun yi yaƙi bakwai ta da manzan Allah fara muka ce <laughs> shekara bakwai suna yaƙi sun yaƙi bakwai daga cikin guzurinsu da suka ci fara in sa ta waye ba ta iya tashin nan sai a yayi wuta, sai a tuwa zuwa jima sai a gasa a ci manzan Allah ya ci fara sallallahu alaihi saboda ka cin fara halatta ne ya halatta shi yasa annabi ce akwai motsa guda biyu da aka halatta mana. kihi da fara su waɗanda ko su yi motsa bayan ke suna yi ba a yankan su haka nan aka yi su to shi ne abdullahi bin abi aufa ya ce ja a rajulun ilin nabi sallallahu wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa su sayyid ya rasulullahi inni la astati wa an aku da minar ƙura'ani shai'a. ya da ban iya rike komai na ƙura'ani kan ga nayi nayi in rike wani abu na ƙura'ani na kasa ko fatiha ko qul lahu komai ya kasa aje makai ne ya rasulullahi mun mahita wani abu sai fada manzan Allah sosai mm. a ce ga mutum ko fatiha ya kasa rikewa ya buga ya buga ko fatiya da zama cikin kai ta kasa zama to yanzu ta ya kasu kuma ya to inda aka samu mahitan da yanzu ko ni ko kai ba mu irin ga mahitan ko ba gaskiya ba ci fa'allimni ya rasulullahi ka karantar da ni ma yujzi'uni minhu abinda ke isan min daga qur'ani da sallah fa qala sai annabi ce qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim shikenan aka ce in ka ce ka da kai Allahu akbar sai ka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yayi koso guda koso biyu koso uku shikenan sai ce Allahu akbar yayi ruku'i to shi wancan dina an kawo koko dai har yanzu ka ya an ka same irin kyafi ne ana iya eh ka har yanzu in ka ce wasu waye kana iske wasu ƙauyuka kana iske mutum ko fatiha bai yawa irin sabbin musuluntan wani in ka ce sai ya kanta fatiha wala ka shi aiki to sai na sallah ko bai sallah zai tun da ya musulunta saboda haka waga mahitata an ka an ka samu wanda bai iya karatun komi na qur'ani bai rike komi ba dama shi qur'ani mataki guda biyu ne ko uku na farko dai ka haddace ka karanta karanta fatiha ka karanta sura ko ka karanta abin da ya sauka na qur'ani na biyu in baka iya dauko littafi shekaran jiya wata yi min tambaya ta ce malam wata rana in ina sallah sai in ji fatiha ta laƙe ni to ya zan yi malam shi wallahi ta kasa iso fatiha sai to ita fatiha ke san dole ta la salatu liman lam yaqra bi ummi alquran saboda ka ki dauko littafi ki isuwa da shi inda duk ki fara ki ji fatiha ta lake jaya alquran ki bi ba dan shi sallah ba ta ba fatiha ai arziki ba ta karatu eh to ai arziki saboda dalibat to amma ka san iko Allah sai sai fatiha ita shahid a ta yi a faru a dawo sai a laƙi a faru a dawo a laƙi a dawo sai mutum ya zo kula ta yi isuwa to irin wanga in mutum bai iya ba kaga ai matsala ta faru inda duk mutum bai iya fatiha ba kuma in bai iya karatu ba kuma kaga saboda ka wallahi mutum sai ya ɗauki matakai ƙwaƙwara qur'ani karatu ne cikin sallah wajibi ne to saboda ka wannan bawan Allah ya to ya samu mahita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko mutanen ƙauye dole sai a yi musu inda duk ana shiga cikinsu duk wanda ba su iya karatun sai a ba su wannan rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa sahahu ibn hibban wa darqutni wal hakim wa ana bi qatada radiyallahu anhu qala an karbo daga abu qatada Allah ya kara masa yadda ya ce kana rasulullahi yusalli bina manzo Allah ne muna sallah fa yaqra'u fi zuhri wal asri sai annabi ya karanta cikin sallah azhar da la'asar taraka atayn ulayn a cikin raku'in biyun harko, bi fatihatil kitabi wa suratayn zai karanta fatiha da sura raku'in biyun harko zai karanta fatiha da sura na sallah azhar da la'asar sai ya ce wa yusmi'una al-ayata ahyanan manzo Allah jiyar da mu aya wani lokaci sai ya dan bijiro da ita ana karatu a sirciccen sai ka jiya wata aya ta yi ta bayyana kenan limami na azu da la'asar bai da kyau a ce kullum gumna a kai shi wata rana ya dan shawado da wata aya a ji ta haka shi a shi dai liman na karatu don wasu ma ba su ɗoka liman ba su ma ɗoka ana karatu in ba su ji a abin nan ba shi na wata rana wani limami da ya haka nan sai an ka to an ka ce malam wallahi wani limami ya yi wani abin da ba sawa ba bayyane karanta wata aya kuma bai yi ba adiya ba ce kaka wace sallah ce sallah a zuwa to ai ana yin hakan inda aya guda ta sai a dan shawo da ita ka aji ta sai sai ya noce ce gaba da karatu annabi na yin hakan sallallahu alaihi wasallam ba haramun na daidai sunna ta haka ba ganin ko azkar muke ta kai asirce wata sai ka je ka biyo ka bayyana wani sashi ana yin haka saboda haka karatu cikin sallah asirce ana son a dan bayyana wata aya wata rana sai ta dan hito a jita yace wai dawilu fi rak'atil ula manzo Allah yana tsawata a cikin rak'a ta farko wa yaqra'u fil ukhrayni fatihatul kitab manzo Allah yana karanta cikin rako'in biyun karshe yana karanta Fatiha muttafaqun alai kuma hadisin Bukhari da Muslim kun ga kenan rako'in biyun karshe Fatiha da yake Fatiha ke karantawa idan mutum ya dagwa rasula kun babu komi amma dai Fatiha kawai ake karantawa in mutum ya ƙara sura sama kun babu komi amma dai kun ji abinda annabi karanta musu Fatiha kawai karantawa ko ba gaskiya ba kenan yana da kyau mutane su fahimci yadda aka sallata duk ta sallata muku cikin kana jin bayanai daban-daban da aka samu daga fadan manzon Allah sallam yadda annabi su kuma yake salloli shi to ana son mu ma mu koyi da annabi su kuma wurin wayannan wayannan salloli yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ce kunna na harazu qiyam rasulullah sallallahu sallam wasallam fi zuhri wal mun kasance muna kiyaye tsayuwan manzo Allah kuma fi zuhri wani abu ya fa harazna ko yace fa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al sai muka kiyaye tsayuwa sai a cikin rakawar biyun farko mina zuwa da azur kadara alif lam tanzil as-sajda sai muka kiyaye tsayuwa ta farko kamar kwatankwacin karatun suratul sajda ne alif lam mim tanzil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin wa fil ukhrayni a cikin rakawar biyun karshe kadaran nisf min zalik gogonon rabi وفي الأولى يعني من العصر أذكركم بهم هركون العصر على قدر ukhrayni min az الظهر gwargwadon rakawa'in biyun ƙarshe na azuwa wal ukura ya yi su kuma rakawa'in biyun ƙarshe na la'asar alan nisfin min zalika su kurabi jama'a ina fatan mun gane magana su sajada ina jin aya 29 ne shin tara ne ko nawa su sajada aya 29 misali to rakawa'in biyun harko na azuhur aya 29 su biyun karshe rabi aya 15 ko to su ko biyun harko na azuhur na la'asar su a kwatankwacin biyun karshe na azuhur nan la'asar aya 15 su rukun biyun karshe na la'asar su ko rabi biyu a raba biyu bakwai ke ko takwas zama ina fara kun gane lisan yadda yake kenan ita la'asar ba ta kai daɗewa a zuwa ba la'asar ba a sun adadi da gaisa sannan yan kasu da rakawar biyun ƙarshe na la'asar sun ma a ƙara ragewa shi yasa wasu ka kenan nan wanga littafi da an kai ya gwada ba fatiha da ya karanta a cikin rakawar biyun ƙarshe ba jama'a ina fata mun gane maka almuhim abin da aka so dai mutum ya karanta fatiha a rakoyin biyun ƙarshe in ya ƙara da sura kuma alhamdulillah in kuma ya bari haka nan kuma ya yi Allah ya samu dace shi ina na ya kamata mu kwana shi hmm? to bari ta hadisin da sai mu fara gare shi ce wa an Sulaiman ibn Yasar qal kana fulan yudul yudul ulayayn min az-zuhri an karɓo daga Sulaiman ibn Yasar Allah ya ƙara masa Allah shi masa rahama ce. wani ya kasance yudil ulayla tsawai sarako in bin farko min zo na azubu wa yukhaffif al-asra yana sauƙaƙa la'asar la'asar yana sauƙaƙa ta ko in ya sauƙaƙa ta sai yayi sai yayi ta a takaice ko sai ce wa ya ƙar'u fil magribi da ƙisarin mafassal yana karantawa a cikin magriba da gajajjerun al-mufassal akwai diwal mufassal akwai ƙisarin mufassal dama an ce al-mufassal gabaki ɗaya daga sotul hujrat zuwa ƙarshen ƙur'ani lokacin mufassal to dogayen su ne إيه الصوت صوت صوت أبنا صوت الطور صوت الزاريات صوت الرحمن سوني الدوال دوال مفصل كي إصارة ثم سوني إيه الصو إنا أنزل ناف النبي نكرن تا شي ونن ونن أمير المدينة شي فلان إن أقول شي أمر بن سلمة wani sahabi ne shi ne shugon madina a lokacin gwamnan madina sai ya zan in yana sallah sai ya tsawaita raka'o'in biyun farko na ƙarshe kuma sai ya taƙaita su sai ya yana karanta gajajjerun surori a cikin sallar magariba wa fil isha'i bi wasaɗihi in yana a cikin sallar isha'i sai ya karanta tsakiya su ba gajajjerun su ba dogaye ba shi yasa isha'i aka karanta masa surori tsakiya wa'anda ba su yi tsawo kuma wasu ga gajajjeru ba wa bisubhi bi dulihi a cikin asuba kuma ana karantawa dogaye su sai a karanta masa rakoi cikin mufassal dogaye fa qala abu hurairah radiyallahu anhu yanzu imam abu hurairah yana son yi signing akan wagga sallah yace ma sallaitu wara'a ahadin ban yi sallah bayan wani mutum ɗaya ba ashbaha salatan bi rasulullah bin hada wanda yake kamanta sallan manzo Allah ga ga wanga mutum wanga mutum sahabi yayi sallah baya ne Abu Hurairah sai ce bai taba sallah bayan wani mutum wanda ya kamanta sallan manzo Allah irin wannan mutum ba kai wato sahabbai sun dadin su a to sahabi yayi sallah bayan annabi ya ga mai yayi sallah baya ne ya ci abinci tare da shi ya yayi jihadi ba tare da shi ya gane da sahi ya gane da marice ya gane da daddare ya gane da sallah azhur da la'asar da magriba da isha'i da subahi duk sun ga manzo Allah da su, kuma gashi ya yarda da shi abinda suka cewa shi annabi in ka gane hai ba sai baka iya cika ido da shi sannan duk ka gani suka ka so ne in ka kuma gani suka ka so ne sai sa sahabbai wasu don su ga annabi ta su ya fakko tun da wuri ba su yin sallah sai ya yi to yana cikin gida suna nan sai wanda to shi yasa sahabbai tana ganin sahabi ce sallai su wara annabi sallallahu alaihi wasallam sallah bayan annabi ke kunna ma annabi sun mun kasance tare da annabi sun wuri kaza wannan wani daraja ne wanda babu wanda ka samu ne in ba su sun ga sun kai da abun su kai yau sai dai ka roƙi Allah ku lahira ya sa kana gani ne Allah ka mu cikin masu gani ne masoya ne eh kuma ina ganin ne ya kamata mu tsaya ko in mun samu lokaci wani sati mu zo mu ci gaba in ko lokaci ya ƙure mu bari haka na bayan abin saboda ba mu kai ƙarshen babin da Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya amsa mu na kusto mu Allah ka yahe mu kuma yadda muka faɗa koyo shi muna jan hankalin mutane ramadan in ya zo ta yi tsoron allah ka suware ba. su dunkule wuri guda su tsayinsu sai sarkin musulmi ya yi announcement na ganin wata kada ka yarda da ganin kowa kakka yarda kowa ya gani babu ruwan kaɗai ce a kai mummuni matsaya sai mai alfama sarkin musulmi ya sanar ba amma haka ɗaya abokin ka ya fi goma daga zamfara ce ya kai wani mummun ga wata nan kai ko sai ka ta ya kama buga mu sauran mutane su juma mun yi na abu wani amini na ya bugo min daga zafa mun ga wata doka za mu yi wallahi an ka ya kanan kayi ban mutum jira zai sai ya ji inda aka sanarwa a ɗauka wannan shine sunna daidai ka diba duk sahabba annabi haka su wallahi babu mai muci sai annabi ya ce ku yi hakan na shugabanci ke ba don yanzu in ka ce ɗaya abokinka ya bugu ma daga zamfara sai ka buga ma abokinka da ayya wuri sai ku hada rikici to yanzu kuna ganin ɗin ku sun kace su ba su yadda sai su ka kaga faɗa za ku yi da su haka ɗaya za ka cimma limamin ka munafikin Allah ga shi kai ji an gani kuma an ce an gani amma ya ke ɗauka ya ke ɗauka ya ɗamu da su ɗauka to shi yadda Allah ke faɗa mutane har da shugaban kasa ba zai motsi ga haraka ganin wata ba sai sai sarkin musulmi ya kwata to kaga ya kamata da ana son a tai daidai su mun sani akwai masu aqida masu aqidar da su za su fara kwana biyu suna azumi ka hen ka da ramadan aqida su da haka akwai wani suku sai an yi kwana biyu ana yi sunan suku su dauka ba akwai su ba to ya za ka yi da su su ba ka iya komi da su ka kyale su da da su tun zai wani hamma ta ce mai wani ga hota na ya bayyana ce ce wa faɗa miki wata na ta ga aƙida ka lisahi da yau sai lisahin su ya kai to saboda haka kai a matsayin ka mai biyar daidai abin da shari'a ta ce jira za ka yi sai lokacin da gwamnati ta kwaɗi hukuma ta kwaɗi don saboda ibara ta wadda aka yi uniform gaba ɗaya aka san a doke kuma gaba ɗaya aka san a ajiye shi ke ran na hakwarci sai ka nan kana jiran ka hauke rediyon ka kana jiran sai mai alfama sun kuma musulmi ya faɗi ka nan ka hauke kana jiran sai ka ga announcement mai alfama sarkin musulmi shi ke sai ka ɗauki azumi in ya gani ka aji shi ke na hankalin ka don shi Allah ya ɗora wannan ya wata ba sarkin kabi yana gaya mana ya ce saboda shekatun sabintis shi an taɓa wani mitin na sarakuna na Najeriya gabaki baki ɗaya har na kudu sun yi ittifaki sarkin musulmi suka bar ma shi zai announcement ya faɗa musu su yi ittifaƙin sarakuna a kan wani eh shi ake fuskare har yanzu ko ba canza ba kuma duk gwamnati duk shugaban kasar da an kai najeriya ya tabbatar da wannan to amma yanzu kai talaka ka so cewa kai sun da dai kai wallahi sarki musulmi ka za ka za su kai ta suka kai ta kalaman da ba su ake masa yanzu tsoron allah a cikin waɗanda abubuwa allah ya samu dace yau tun daga malamansu kaga su suna da malamai waɗanda sun su ka faɗa musu ga da za a yi ba wai da kai ina suka kai ba Allah ya samu dace Allah ka anshi ayyukan mu ka samu gama lafiya Allah ka jika iyayenmu Allah ka ba mu zama lafiya ka ba mu kwanciyar hankali a cikin kasan mu inda ake hitina cikin kasan mu Allah kawo zama lafiya ciki Allah mu roƙe ka wannan taro da za a yi Allah ya sa a yi shi lafiya a tsari shi lafiya duk ba zai zuwa da alheri Allah ya kawo shi Allah duk wanda ba sani zai zuwa ba Allah kada kawo shi Allah mu roƙe ka da sunayenka shugabanninmu Allah ka ba su nasara cikin wannan haɗuwar Allah kada ka kunyata mu Allah ka share mana hawayenmu Allah ka samu gama lahiya ka samu cika da imani ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام المسلم الحمد لله رب العالمين